صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nuwar da ke ga anguwar nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun littafin at li ulum tanzil na malam ibnu jizai a cikin sa wanda aka fi sani da tafsir ibn juzai a lokaci irin wannan safiyar asabar ya muna asabar 27 ga watan shawwal na shekarar 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 28 ga watan biyar na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul qur'an bayan muqaddima da malam ya kawo mana kuma bayan tafsiri na ta'awizi da ya kawo mana da kuma tafsiri na basmala mun shiga tafsirin suratu umul qur'ani ta ce fatihatul kitab kuma cikin mallaka ya samu mana abubuwa daban-daban zuwa fawaid ya kawo alfa'idatul ula alfa'idatul thaniya salisa har gaba a karatun mu na makon da ya gabata mun kai a karshen alfa'idatul salisa wata ke bayani akan al'umum da kusus da ke tsakanin alhamdu wa shukur yau insha Allah za mu tashi fa'ida ta hudu ita ce wata mala ya ce a shukuru bin lisani wa sana'u alal mun'im wa tahaddusu bin ni'am ya ce abinda ake nufi da shukur wannan dama ya ce shukur yana da muta'allakai guda uku daga cikin bambancin shukr da hamdu misali wanda ya kama na faɗi da ta gabata shine cewa shi alhamdu muta'allaqun sa shine al-lisanu da harshe ake yin alhamdu wanda Allah ya ce qul alhamdulillah shi ko ashkur yana da muta'allaqi guda uku ana yin shi bil lisani ana yin shi bil jinani kuma ana yin shi bil arkani aljinani shine alkalm ana shukr da zuciya yin shukur da harshe ana kuma yin shukur da gaɓoɓi da shi abin da malam zai gaya mana ne ya ce a shukur bin lisani huwa sanawo mu ne. shukuri godiya ga harshe shine yabo ga wanda ya bada wannan ni'ima wa tahaddusu bin ni'ami da kuma bada labari da wannan ni'ima ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tahaddusu bin ni'ami shukurun wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tahaddusu bin ni'ami shukrun an gane wani hadisi ya rawaito cewa abu da hul ajiluni ko fi kashi al kafa ga shafin sana eh, da kuma imam tabarani bin nu'man bin bashir Allahu ala bi sihhatihi sai abu na gaba shi ne shukru bil jawari godiya da gabobi shi kuma shine huwa al-amalu bi ta'ati llahi wa tarku ma'asihi aiki da ta'ar Allah da kuma barin sabo musamman aiki da ke da alaka da wannan ni'ima kaga yana Allah maka ni'imar dukiya sai kai amfani da dukiyar gurin abin da Allah ke so to kaga kai godiya ga Allah hakan Allah ya maka ni'ima ta dukiya sai ka kawo da ita daga amfani da ita cikin abin da Allah baya so To ka ganin kayi amal bida'atil da haka amal bida'atil lahi da barin ma'asiyatul Allah umuman amma musamman cikin wannan ni'ima da ake magana a kanta idan ni'ima ce ta ilimi ya amfani da cikin abin da Allah ke so da ɗauke ta daga abin da Allah ke so idan ni'ima ce ta eh, ƙarfi na jiki ita ma ka yi amfani da cikin abin da Allah ke so ka kau da ita daga abin da Allah ba ya so wa shukru bil qalbi huwa ma'rifatu an ni'ima godiya ga zuciya sanin girman wannan ni'ima Allah ya maka ni'ima ka duk wanda ke kasa da kai yasa kallon wanda ke kasa da kai ke taimaka maka ka san girman ni'imar da Allah ya maka wanda sai Allah maka ni'ima ma baka ganin ta matsayin ni'ima sannan kana hangen wanda ke gaba da kai daga da ni'imar da Allah ya maka ba bata kai ta wani ba bata kama kafar ta wani ba amma an ka lura da wanda shi bai kama ta ka kafar ba to ka ganin zaka san cewa ni'imar da Allah ya maka ba dan bace yace wal ilmu bi annaha min indillahi da kuma ilimi da sani da yaqini da cewa. cewa wannan ni'ima da gurin Allah ne kamar da Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah mu bi annaha tafaddulun la bi istihqaqi al-abdi da kuma sanin cewa wannan fa fadila ce daga Allah ba wai wani abu kai ka cancanci Allah ya baka kaza ni'ima kaza ba ta dukiya ko ta ilimi ko ta dabara ko ta hikima ko ta mulki ko ta karfi ba wai cancanta kai ba a'a falala ce kawai Allah ya zabe ka ya baka shine la bistihqaqil abdi kaga ba kamar da karun ya ce inna ma tuho ala ilmin jindi. kaga shi bai dangana ta ga Allah shi bai gurce cewa falala ce ta Allah ba yace wa lam anna ni'amal lati yajibu shukru alaiha la tuhsa ni'imomin da ya waje wajaba kai godiya a su ba sa karewa walakin na hatan hasiru fi a aqsamin amma ta take cikin fasfi uku na daya ni'amun wuya. akwai ni'ima kashi na ɗaya ni'imomi na duniya da asiya wal kamar Lahiya, da dukiya da mulki duk suna cikin ni'amun duniyawiya akwai ni'amun diniya akwai ni'imomi na addini kal ilmi wal tuqa kamar ilimi da masaniya ga addini kaga wannan ni'ima ce ta addini haka nan attuqa ka ganka cikin takawa kana biyayya ga Allah kana salloli na farilla da na nafila kana azumi na farilla da na nafila kana sadaka ta farilla ta nafila to kaga wannan na daga cikin tuka kana tsare dokokin Allah inda Allah ya ce karka je baka zuwa inda ake saban Allah baka yi kuma baka da haɗin kai ayi saban Allah to kaga waɗannan suna ƙarƙashin tuƙa waɗannan sune ni'amun dun adiniya eh, akwai kuma ni'amun ukhrawiyya ni'ima ta lahira wa huwa jazaohu bi thawabil kathiri ala al-amali al-qalili fil umuri al-qasiri shine sakamako da Allah ke bi sawabil kathir da lada mai yawa da amalil qalil bisa ga aikin kadan da umuril kathiri wanda kai shi a shekaru ɗan kadan shekarun ka ba su wuce 60 ba 70 80 90 100 amma kai aiki na kwarai sai wannan aikin wannan shekarun aikin da kai a wannan yan shekaru da basu wuce ɗari ba sai su ja maka jin daɗi da ni'ima na dindindin har abada da cikin farda ta Allah ya kar aikin ka shekara zai ce ya kar aikin ka shekara 60 haka za a ji yadda kai daɗi na shekara 60 saboda aikin ka daidai na shekara 60 ne ko na shekara 70 to amma falala ta Allah da ni'ima ta Allah sai ba lada mai yawa akan aikin da kai akan dan kankanin lokaci mala yace nasu fi shukri ala maqamaini minhum man yashkuru man yashkuru ala ni'amil niam wasilati ilayhi khassa ke mutane dangane da godiya suna da matsayi mataki guda biyu akwai wanda ke godiya ga Allah bisa ga ni'imar da Allah ya ta gare su kadai Allah ya masa ni'imar dukiya sai su gode mana kan ni'imar dukiya da ya ta gare su Allah ya yi ni'imar mulki a gare su sai su godiya ga Allah da ni'imar mulki da ya ta a gare su ko ni'imar lafiya da Allah ya ta gare su sai su masa godiya kan wannan ni'ima keɓantacciya ومنهم من يشكر الله على جميع عن جميع خلقه على النعم الوافلة إلى جميعه وأن نستقول يا الله كما da ni'ima da Allah ya yi ta ga jami'i halƙahi dukkan halittarsa duk ni'ima da Allah ya yi wa bayi Allah ya yi wa bayansa ni'ima godiya ta tabbatar Allah da ya saukar da ruwan sama kaga saukar da ruwan sama ba ni'ima bace da ita kai kadai ni'ima ce ga bayi gaba daya godiya ta tabbata ga Allah da ya tsarar da tsiro godiya ta tabbata ga Allah da ya hore rana da wata kaga waɗannan ni'imomi ne wanda ba gare ka suke kai kaɗai ba ni'ima ne kai godiya an jami'il halaki an gane ne wannan ko ya ce to akwai waɗanda suke yin wannan kuma wasilatu ila jami'ihim sannan bana ke so mutum ya yi duka biyu ko da za ka yi wacce to ni'imar da Allah ta'ala yi maka to wannan ta musamman ce gane ko wanda ne sai bai ce rabbi kada ake ta ne mulki wa alimta min ta'wil al-hadith kaga wannan ni'ima ce ta musamman Allah ce wala gadata na dawuda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'min kaga sun yi godiya ga Allah ga ni'ima khassa to da ka baka cewa za ka yi godiya ga ni'ima ga Allah ga ni'ima amma ba tare da ni'ima khassa ba ni'ima khassa ta fi ke bantuwa gare ka an gane ni'ima ce da Allah ya yi ta a gare ka ta musamman za ka duk za ka yi waɗannan ya ce wa shukuru ala salasi darajatin godiya tana bisa ga darajoji matakai guda uku wa العوام الشكر على النعم درجة darajar نا na الناس nasu كتن jama'a sune عوام sune godiyarsu shi darajar godiyarsu shine الشكر على النعم yi godiya ga ni'ima Allah ya masa godiya Allah bai masa ni'ima ga wani abu shiru Allah masa nima ga dukiya sun yi wa Allah godiya ga ni'imar dukiya amma mulki fa ba sa godiya ga ni'imar mulki saboda Allah bai ika su ba waɗanda Allah masa ni'imar lafiya su kuma za su yi Allah godiya ga ni'imar lafiya amma dukiya fa ba ba zai zaka mai baki su fi shiru yace to wannan shine ashkurul awam yace shi ne shukuru ala ni'am akwai darajatul khawas su kuma ashkuru ala ni'ami wan niqami haka ne ko su kuma darajatul khawasi ne godiya ga Allah ala shukri wan nikam idan Allah ya musu wa ala kulli hali Allah ya musu abin da suke so su yi godiya Allah ya musu jaraba da abin da ba sa so shi ma su yi godiya kaga bayan hakuri godiya kaga hakuri shine wajibi to kaga wanda ba ba hakurin kawai ba har da godiya ga Allah kaga wanda yake shi ne shukrul khas wa minhum man yashkuru wa darajatu khawasil khawas su kuma khawasil khawas an ba ni'imaci ni'amati li musahadatil mun'im wanda shi gaba ɗaya shi eh, musahadatul mun'im shi tunaninsa yana kaiwa ga mun'im Me wanda ya wannan ni'ima an gane ko to wannan shi ne wallahu alam yace qala rajulun ibrahim bin al-adham wani yace da wannan bawan Allah ibrahim bin al-adham shi al-fuqara idza mun'u shakaru wa idza u'tu asaru yace faƙirai haka yake anago ba akwai ibara ibara ku suke na ga ibara ba ta zama yadda ne ta na yawwa idza utu shakaru wa idza muni'u sabaru yawwa aka ce da shi alfuqara wa idza utu shakaru idan an ba su sai godiya wa idza muni'u sabaru an hana musu kuma sai su yi hakuri kaga wannan shi ne dabi'a ta al'adace sai ce faƙala ibrahim bin al'adham sai ibrahim bin al'adham ya ce mene yau hari akhlaqul kilab ya ce wannan shi da bai unkar naka su ma haka suke don ba su su gode ba ba su ba su yi tsit ya ce shi gaba na ya goji ba su kamun walakin alfukara a iza muni'u shakaru wa iza u'utu asaru yawwa ya ce fa amma fakiri na asali su ne waɗanda idan an hana musu ne za su yi godiya idan an ba su kuma asaru an gane ko wannan maganganu ne da aka samu da malamai daga cikin zuhad shi ibrahim al-adham suna saki daga cikin malamai zuhad da sauransu wallahu alam to amma dai abin da ke akwai ana ayi halin idan Allah ta'ala ya baka kai godiya kuma ka amfana da abin da Allah ya baka an gane ko yawabta kifi ma a ataka Allahu daral akhirah amfani da abin da Allah ya baka yana daga cikin godiya an gane atharu ithari na da kyau wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas an gane ko to amma baka dauka cewa duk abin da Allah ya baka na alheri shikenan kai isari in Allah bai baka ba to lokacin da zaka yi godiya an gane ko kana godiya ko Allah baka ko Allah bai baka ba wannan mataki ne matsayi ne babba amma kuma baka cewa duk abin da Allah ya baka zaka yi isari da shi ba zaka yi amfani da shi da komai ba an gane wallahu a'lam sai ya ce wa min fadilati shukri annahu min sifatul haqqi daga cikin falalar shukur cewa yana daga cikin sifatul haqqi min sifatul khalqi anan yana nufin sifatul haqqi shine Allah wanda ya ambace shi da sunansa al-haq Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haq amane wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin to daga cikin sunan Allah al-haq ya kawo shi ne saboda yayin munasaba da sifatul khalq kaga khalq ya dace da kafin ya kare da kafin nan shi ma sai kawo sunan Allah wanda ya kare da kafin yana da cikin tasji'i yace eh, yana daga cikin siffar Allah shine al-haqqu kuma yana daga cikin sunfar al-khalq kaga ash-shukru gane ko shukuru shakiru mai godiya fa inna Allah shakirun alimun kaga Allah Shakiru mai yabawa ma'anar yabawan Allah za ka aikata aiki ka sai Allah ya ba maka shi ne ma'anar shakiru shi kuma bawa in ya yi godiya ga Allah an gane godiyarsa ga Allah ita ce shukurinsa shi ya yi godi ma Allah ya yaba ma Allah kan ni'ima da ya masa mai yawa ba tare da ya cancanta ba Allah ya masa ni'ima mai yawa to ya godi ya zama shakiru kamar tawwabu kaga tawwabu na daga cikin sunan Allah an gane inda ke cewa fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba innahu huwa tawwabu ga Allah shi ne at-tawwabu daga sunan Allah at-tawwabu haka nan bawa shi ma tawwaba ne bawa mai yawan tuba amma ga tuban bawa zuwa ga Allah wa tubu ila Allah jami'an shi kuma Allah yana ansa tuba ne fataba alaikum fataba alaihim sai Allah ya tuba a gare su mana ya anshi tubar su to da kaga tawabu suna ne Allah ana kiran shi tawwab bayawa ma ana kiran shi tawwab amma kowanne da irin ma'anar da take da gurinsa haka nan ma al-shakiru kaga ash-shukru shine sunan siffa ash-shakiru ismul fa'il zaka Allah shakirun ne shi ma bawa shakirun ne Allah shakirun bi ma'ana mai yaba aiki kaɗan sai ya yaba ya ambace ka ya ka ya ce ka aiki mai kyau alhalin aikin da kai kaɗan ne an gane haka dan kuma Allah ya baka lada mai yawa akan aikin da kai wanda yake kaɗan to wannan shine siffantuwar Allah da ashakiru shi kuma bawa siffantuwarsa da ashakiru shine in yayi ba ma Allah yayi ma Allah godiya da harshe yayi ma Allah godiya da gabobi yayi ma Allah godiya da wannan da zuciya to wannan shine bawa ashakiru yace annahu min sifatil haqqi wa min sifatil khalqi fa inna min asma'illahi ta'ala ashakiru shakiru shakuru an gane ko ash Allah ta'ala gafurun shakurun ya yawan zubawa. shakurun shi ta ce siga mubalaga wagar fasar fil luga ko ina ga na fassara su a can baya lokacin da muka kawo muqaddima ta biyu ba ku ba muqaddima ta farko ya kawo ta ulumul qur'an muqaddima ta biyu a kalimatul qur'ani ya sabu ya za kawo kalmomi na qur'ani ya jero su ala hasabil huruf al-ijaiya kuma dai ya fassara mana su kuma bayanin ya gabata sai al-fa'ida al-khalisa fa'ida ta biyar daga cikin karkashin fa'idoji da malai ya jero mana a karkashin suratul fatiha yace alhamdulillah qauluna yace fadin alhamdulillah rabbil alamin afdalu la ilaha malamai da suke haƙaƙewa da tabbatarwa sun ce faɗin alhamdulillahi rabbil alamin ya fi faɗin la ilaha illallah liwaje haine saboda fuska biyu na ɗaya ahaduhuma ma kharrajahun nasa'i ar rasulillahi sallallahu alaihi abinda imamun nasa'i ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa cewa man qala la ilaha illallah kutiba lahu ishruna hasana wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin kutiba lahu salasuna hasana wanda hadisin ya inganta a gano na ladan da zaka samu a faɗin alhamdulillahi rabbil alamin ya ƙara ladan da zaka samu ga fadin la ilaha illallah an gane wannan ko yace athani ka bi biyu anna tauhid alladhi yaktabihi la ilaha illallah hasilun bi qawlika rabbil alamin domin la ilaha illallah ta samu wannan matsayi ne saboda tauhidi da ta kunsa ta ibada da zamantowa Allah shi kai shine abun bauta wannan ma'ana da wannan kalma ta kunsa ta la ilaha illallah shi jawo take da daraja ta zama babbar kalma yace to wannan ma'ana da ta kunsa wanda shi ya jawo ta zama babbar kalma akwai shi a alhamdulillahi rabbil alamin shine bangare na karshe na alhamdulillahi rabbil alamin cewa rabbil alamin ubangijin talakai daga ubangijin talikai ya kunshi zamantowar Allah ubangiji kuma ya kunshi zamantowar abin bauta kamar yadda zai taho gaba amma kun ga kai la ilaha illallah ba saboda la ilaha illallah ita ta kore bauta daga kowa ta tabbatar da Allah amma rabbil alamin kaga bata kore ta tabbatar ba to abadda da ta kore ta tabbatar ta fi abadda ta tabbatar ba tare da ta kore wani abu kaga wannan kenan to haka malai yace tauhidin da la ilaha illallah take da shi yana cikin rabbil alamin saboda rabbil alamin ya kunshi kibiri to amma kun ga ba a hada rabbil alamin da la ilaha illallah an gane la ilaha illallah ta kore bauta ma kowa sai Allah sannan ta tabbatar da shi ga Allah shi ko rabbul alamin ba korewa ta ta tabbatar ba za ka ga kenan rabbul alamin sai la ilaha illallah an gane ko sai abu na gaba ya ce wa zadat sai ta yi ƙari a kan alamin da ƙaulika alhamdulillah yabo ga Allah ita ta kunshi yabo ga Allah ita la ilaha illallah babu yabo ga Allah sai ya kore ibada daga kowa ya tabbatar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala yace wa fihi min al-ma'ani ma qaddamna akwai daga cikin ma'anoni abin da muka gabatar kun ga ya ka hujjojinsa. Ya haka shi ya tafi akan cewa faɗin alhamdulillah rabbil alamin ya dara fadin la ilaha illallah Hujjojinsa shi ne waɗannan guda biyu wacce tafi karfi a ciki shine wannan hadisi hadisin da ya kawo na Imam Nasa'i in ya inganta da kun shi ya nuna cewa faɗin alhamdulillah kana da lada talatin faɗin la ilaha illallah kuma kana da lada ashirin wancan kuma kun ga eh, eh, istidlali ne amma qaulur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka magana waɗanda suka faɗi san abin da faɗa da wannan daga cikin raddi in kana so ka tabbatar da abin ka faɗi hujjojinka to hujjojin waɗancan kuma sai ka sayar da ka yi don waɗanda suke cewa su kuma lailaha illallahu illallah tafi ga hujjar da suke kafa in ka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a'i wa arafa wa khairu ma ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in mafi yace mafificin addu'a ita ce addu'a da aka yi ta ranar arfa yinin arfa kuma mafificin abin da na faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kaga annan hadisi annabi ya ce mafificin abin da ya faɗa da shi da annabawan da suka gabace shi gaba daya shine la ilaha illallah wahdahu la sharika kaga bisa ga wannan la ilaha illallah ta dara alhamdulillah an gane ko malam yace fa inna ma zalika litawhid alladhi yaktabi yace abin da yasa ta ta samu wannan matsayi saboda tauhidin da la ilaha illallah ya ce kuma ga kamar yadda ya gabatar wa qad sharakat alhamdulillahi rabbil alamin fi zalika wa zadat alai alhamdulillahi rabbil alamin ta yi tarayya da la ilaha illallah kan haka kuma ta samu kari akai shine karin alhamdulillah hadha almu'min yaquluha li talab as-sawab yake kuma wannan mu'mini na faɗin ta ne domin ƙarin lada yace amma liman dakala fil islami ayyana alaihi la ilaha illallah amma wanda ya shiga musulunci fa daga babu abin da zai shiga shine la ilaha illallah wannan na daga cikin guji da malamai suka yi ta maganganu wanda maganganun nan sun yi tsawo kuma irin wannan galibi za ka samu fa'idan da ke cikin sa kalilan ne abin da ake bukata kai la ilaha illallah gurin da annabi ya ce ai la ilaha illallah kai alhamdulillah gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai alhamdulillah kenan. kai kai alhamdulillah bato ne na Allah la ilaha illallah bato ne na Allah kowanne yana da tashi kima kowanne yana da nashi lada kuma kowanne yana da nashi daraja kaga wannan shine amma yawanci mu ganganu ga wannan da yafi wancan da yafi to ba cika wani tasiri mai yawa ba wallahu alam sai fa'ida ta gaba ita ce ta sadisa an ga wurin ko malam yace ar-rabbu ar-rabbu waznuhu fa'ilun alfa'ilu shine arrabu an gane ko alfa'il in kan shigar da al shi ta wazani ana kawo shi daga hurufin asli amma irin su hurufin da aka kara irin su al daga hurufin za'ida da kan ka ka ce arrabu fa'ilu in ka kara masa da sai ka ce alfa'ilu arrabu kenan asalinsa arrabibu saboda ya ce fa'ilu kaga fa'ilu harafin farko shi ne ra'un yana da fata fa'un ne ra harafi na biyu yana da shi shine ba'un rabi harafi na uku yana da ba fatha ko yana da raf'a haka ma abin da yazo rabibu don haka arrabu asalinsa arrabibu sai aka idigami an gane ko aka idigami sai aka ce arrabu arrabu shi ne idigamin da aka yi kamar jirin su farra asalinsa farara sai aka idigami sai aka ce farra an gane da ire-irensu da dakka asalin sa dakka da aka yi mai sai zama dakka aka shi ma rabu asalin sa rabibu bi kasri al kan kasri al shine harafi na biyu rabibu sun summa ujima ya kama sai rigami to wannan shine tsarifin sai ma'ana ce wa ma'anihi arba'atun yana da ma'anoni guda hudu na farko al-ilahu yana da ma'anar al'ilahu kun ga bisa ga wannan ma'anar ce ya gina can da ya ce rabbul alamin ita ta kunshi tauhidi domin shi la'ilaha, tana la ilaha illallah tana magana ne kan tauhidi al'ilahu abin bauta Na haka kun ga rabbu yana zuwa bi ma'anar al'ilahu al haka an ta alhamdulillahi rabbul alamin shine abin bautan talikai yace yana zuwa bi ma'ana as-sayyid shi ne shugaba an gane shi yasa ake kiran shugaba rab da cikin mutane annabi ya ce an talida al'amatu rabbata kada rabbata shugabanta ubangijiyarta kaga kenan shi shugaba ko da ba Allah bane ana ce da shi rab. an gane yace haka nan ar-rabbu al-malik malik mamallakin abu idan ka mallaki abu to ka zama rabbun wannan abu sai rabbud dari an gane ko rabbud dari ba abocin gida saboda shi ya mallaki gida to wanda ya mallaki gida shine rabbul dari an gane rabbul balaga ce to wannan ba a cewa rabbul balaga wanda ba da ya mallaki balaga ita balaga ilimi ne da Allah ke ba ita ga kowa da kowa haka wanda Allah ya bawa ya zama da shi ne ya zama sahibin balaga bai mallaki balaga ba ya dai zama masanin balaga an gane sai zama alimun bil balaga ko balagayyo amma ba shi wasu rabbul balagati an gane ko rabbul nahawi ba a ji mun ga ana faɗin haka da kun sun sama irin su siba wani kaga siba wani ka taɓa jance da shi rabbul hawi ba duk kun ba sa makura ga nahawi zama shari ya kai makura ga balaga da na nahawu amma ba ka yana cewa zama shari rabbul balagati to duka kenan kun gani ba ibara bace ta malamai ibara ce kawai da aka tabota aka gina ta akan wannan wallahu alam ya ka rambo ana ce da shi kamar masu lalbo ya sa ka ji dana cewa da turanci shi ne rambo dare kada haya ga gidan mutum shi mai gidan shi ne lallo shi ne rambo dare daga kalmar lord a turanci kusan ma'anarta kenan rambu ko an ce lallo shi ne mai gida wallahu ala ya ce eh, sai kuma almuslihu almuslihu mai inganta abu an gane sun ce asali ma rab an ɗaukwanta ne daga tarbiyya rabbahu ya rubbuhu ma'ana rabbahu wanda ya yi mutum tarbiyya da tarbiyya kana yana bukatar bibiya yaro ne ka tarbiyyantar da shi ka samu masa abin da zai ci samu masa abin da zai sha ka kare abin da zai cutar da shi ka lura da abubuwan da yake da bukata to wannan shi ne tarbiyya to haka shi ma Allah ke wa bayansa, Allah shi ya halarci bayansa shi ke sama masa duk abin da suke da bukata a rana ya sa ka daidai misali gwargwadon bukatunmu ya ta daga da an samu matsala an ta yi kasa a samu matsala sai mata daidai bukacin mu kaga wannan yana cikin tarbiyya haka nan Allah ta'ala yana turo iska da za a dinga shaka din ni'ima ce Allah yana saukar da ruwa da za mu dinga sha muna bukatu don daga cikin ni'imarsa da tarbiyyantarwarsa ya fito mana da arziki ya kawo mana wannan falyan zuri da sanu ila ta'amihi anna sababna al alma'a sabba ثم شققنا الأرض شقة وأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم abin waɗannan ni'ima ce ta Allah to waɗannan abubuwa da Allah ke yi da bayansa to shine tarbiyya kaga waɗannan ga mutane kenan da dabbobi haka nan duk kwari da menene zai ce ma min dabbatin fil ardi la ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustauda'a wannan shine tarbiya yana bata arziki kuma ya san inda take ya san yana tsare ta daga abin da zai jawo mata matsala da barazana yana tsare ta daga gare shi kuma yana isar mata da abinci saboda ya san mustaqarraha mutabbatata wa mustaudaha da wurin ajiyata to da haka ga wannan shine tarbiya shine ma'anar al-muslim wa kullu hafi rabbil alamin da suna cikin ubangijin talakai Allah shine al-ilahu kuma Allah shine as-sayyid Allah shi ne al-malik ne mamallaki maliki yawmin dini ke da mulki ga yanar kiyama kuma shi ya mallaki dukkan komai da komai din nashi ne hakanan Allah shi ne al-muslihu ke inganta halittunsa da bayinsa da abin da suke bukata da duk wani abu da suke da bukata yace illa annal arjaha ma'anar ilaha wale ce amma abin da ya furin jayarwa a gurinsa shine ma'anar ilaha yasa jayar da ma'anar ilaha nan ya ce liftisasihi billahi ta'ala an gane ko liftisasihi billahi ta'ala saboda al'ilahu ta ke kanta da Allah Allah shi kaɗai ne al'ilahu ba ce shi ne rabbul alamina an gane amma abin da ke da akwai shi ne don muka ɗauka da ilahu kaga ba dukkan alamina ke bauta ma Allah ɗau'an ba duk da cewa dukkan suna bauta masa karaha an gane ɗau'an wasu ɗau'an wasu karha to ma ga an ce rabbil alamin ana nufin ilahul alamin alhalin ba dukkan alamin ke wasa masa amma an ce rabbul alamin mai tarbiyyantarwa da ba da ni'imomi da lura da tsarewa aga duk wannan Allah shi ke kowa da kowa kuma da wanda ke ba kaɗaita shi da bauta da wanda bai kaɗaita shi da bauta da wanda ma ya inkarin cewa babu shi kwata-kwata duk Allah ke tarbiyyantar da su ya ba su to za ka kenan kaga wannan ma'ana tana da gangamewa rabbul alamin mai lura da su mai ba su abin da suke bukata mai tarbiyyantar da su to kaga wannan ma'ana ta fi bisa ga gefen alamin kuma abin da cewa su sun istihaki ga waɗannan abubuwa amma an ka ɗauka ga ilahi ba dukkan ke bauta ma Allah ba suna bauta masa wasu ba sa bauta masa ne an tura annallahi yasjudu lahu man fis samawati ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس gaba duka mutane ba kasirun الناس وسكما wasu kuma kasirun wasu da yawa kuma bayan kasirun wasu kuma da yawa azaba ta tabbata gare saboda yin bauta zuwa gare shi yace wannan kenan haka abin da shi malai raji hakinan wallahu ala, amma tarjihin sa yana ga gefen cewa Allah shi ne al-ma'budu al mustahiqu lil ibadati amma ta gefen cewa suwa ke yin bauta to kaga gefen mutane su kuma dukkan suke suka bauta ga Allah ubangijin talakai ba in ce kama annal arjaha lil alamin an yurada bihi kullu mawjudin siwa Allah ta'ala kamar da kalmar arjaha a lambin alamina shine zamana ana nufin duk wani abu da ake bauta ma kuma ba duk wani abu kuma bayan Allah shine Ala. da haka wasu takaita alam da cewa asalaini aljinn wal ins an gane to amma magana mafi inganci shine al'alamina duk jami'ul makhluqat duk wani abu ba Allah ba abin da ke koma bayan Allah to yana gargashin al'alamina da haka kenan kaga abu biyu ne ko dai khaliqun wa makhluq su kenan khaliqun shine mahalicci kuma shi halicci komai da komai sannan makhluqun duk wani abu da ba shi ba to yana karkashin makhluqun kuma shine mahaliccin sa duk abin da ba Allah ba yana cikin al'alam Allah shine ubangijin sa shine mahaliccin sa shine mamallakin sa haka ne shi ke tarbiyyantar da shi shi ke samun masa duk abin da ke bukata na rayuwa wannan ce fa'ida ta shida al-fa'idatu sabi'a ya ce maliku yaumiddin maliki yaumiddin ko maliki yaumiddin ya ce ƙira'atul jama'a bi alif karatun mafi yawan shi shine da gairi alif wa a asimun wal sa'i da asim da kisa'i a cikin ƙura ul'ashar in ka haɗa da ƙura a cikin ƙura ul'asaba da asim da kisa'i in ka haɗa da ƙura ul'ashar kuma akwai ƙarin yaqub da khalaful ashir haka kenan kaga cikin qurra'ul sab'a qari'ai aibi ne kawai suka karanta maliki an gane sauran biyar ɗin duka maliki cikin ƙura'ul ashara kuma ƙari'ai hudu suka karanta maliki asimun kisa'i yaƙo khalaful ashir sauran shida kuma suka karanta ta maliki su ne nafi'u da abu amrin da ibn kafirin da ibn amir da abu ja'far an gane ko da abu ja'far da hamza waɗannan su ne guda shida da suka karanta ta maliki to menene bambancin maliki da maliki shine abin da malai suka mana ya mana fada da kira'ar dan ya kama da bambancin bambancin ma'anarsu yace to ga inda ma'anar su ke ta bilal wata qiliru ala hadha maliki maji'i yawmil qiyamid maliki dai ma'anar sa mamallaki shi kuma malik sarki wannan shine ma'anar in an ce maliki din sarkin yinin kiyama a ranar alkiyama babu wani sarki sai Allah kamar da zai ce liman ilmulku yawon lillahi alwahid shi shine kira'ar maliki ita kuma kira'ar maliki mamallaki wanda ya mallaka shi ya mallaka an gane ka ga mamallaki duk wanda ya mamallaki abu idan ka mallaki gida ka zama mamallaki idan ka mallaki mota ka zama mamallaki ga wannan abin da ka mallaka amma ga shi ko sarki sai wanda yake sarki ka samu gari guda sarkin gidan guda ɗaya ne kaga shi ne malik amma kuma duk wanda ke garin bai rasa wani abu da ya mallaka kuma a cewa duk abin da ka mallaka a garin nan mallakar sarki ne ka gaba mallakar sarki wani abin da ka mallaka mallaka ka ce shi sarki matsayinsa sarki yana da sarauta kuma kaga sarki shi kaɗai ne to shi ne malamai suka ta sabani wace ce kifi ya ce ko idan aka ɗauka ga kira'ar kisa'i da asim da yaqub da khalaf al-ashir maliki yawmiddin taqdirin sa maliku maji'i yawmiddin shine mamallakin zuwan ranar alkiyama shi ya mallaki zuwan ta kamar da yake cewa la yujalliha li waqtiha illa huwa ba mai kawo ta ga kan lokacin ta sai shi kaga shine maliku maji'i yawmil qiyamah wannan ana kaucewa cewa maliki yawmiddin domin in kace maliki yawmiddin la'alla wani ya fahimci cewa to mulkin sa ya takaita ne da wannan yinin shi kadai an gane ko kaga yinin Allah bai takaita ga yawmiddin ba Allah shi ke da mulki yawmiddin kuma shi ke da mulki ko da yaushe a ko da yaushe mulki a hannun sa yake qul allahumma malikal mulki shine mamallakin mulki kaga shi ke da mulki kuma shi mallake shi tutul mulku man tasha wa tanzi'ul mulku mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha da ka kaga domin kauce ma wannan duk wanda sun kauce ma cewa kar a ce in an ce maliki maliki a maliki yawmiddin mamallakin ranar alkiyama alhalin abin da Allah ya mallaka ba ranar alkiyama ne kawai har da sauran ranar to da ka shine sai suke kaddara cewa malikum maji'i yawmiddin a yake kenan ko malikul amri yawmin din mamallakin al'amari ranar sakamako addini shi ne sakamako abin da zai fama ne addini yana zuwa da ma'anar addini inna dina inda lahil islam yana zuwa kuma da ma'anar sakamako kuma idan yi wa fihimullahu dinahumul haqqa ma'ana sakamakon su na gaskiya to da ka maliki yawmin din ranar sakamako yace ai maliku au malikul amri yawmin din wannan ita ce bisa ga kira'ar kisa'i da azim da yaƙo da khalaful hashim wa qira'atul jama'ati arjahu malai ta qira'ar jama'a ita ce akasin wannan ita ce maliki malai ta ita ta furin jaye a gurin sa shi ya furin jayen da qira'ar maliki. wasu daga cikin malaman larabci suna rinjayar da qira'ar maliki wasu kuma su rinjayar da qira'ar maliki yace to shi a gurin sa qira'ar maliki ta fulin jaye saboda fuskoki guda uku ma'ana hanyoyi da hujjoji guda uku na ɗaya al'awwalu annal mulka annal malika a'zamu al malik cewa sarki ya fi girma da kwarjini fiye da malik musamman gari guda duk girman gari sai ka samu sarki guda ɗaya ne amma mamallaka fa dubban ne ko da ya mallaki dan abin da ya ke shi wannan ya mallaki gida ɗaya wannan gida biyu wannan da yawa wannan ya mallaki mota ɗaya wannan biyu wannan da yawa wannan ya mallaki bawa guda wannan da yawa wannan ya mallaki jaki guda wannan ya mallaki jakai da yawa wannan ya mallaki doki wannan dawakai haka kowa da abin da ya mallaka ko rediyo wani zaka samu shi abin da ya mallaka rediyo wani ya mallaki tabarma kaga duk abin da ka mallaka ko mun girman sa ko mun kankantar sa sunan sa abin da ka mallaka kuma ka zama malik yace to amma sarki fa kaga ba ce maka sarkin gidanka kai ne sarkin gida ko kai ne sarkin a ga sarki guda ɗaya ne Ya ce li annal malika a'zamu ne dalmali malik me malik malik a'zamu ne dalmali malik ga hujjar da ta sa maliku a'zamu min al malik yace iz qad yusafu kullu ahad bil malik malihi saboda kowa ana yi kyallinsa ana wasuffanta shi da malik duk abin da ka mallaka sai kai malik ne ga kenan kowa na iya ɗaukan sunan malik ga maliki limalihi ga abin da ya mallaka na dukiya ga dukiyarsa wa ammal malik amma malik huwa sayyidun nas shi shugaban mutane ne daga dole sai mutane da dama yake zamantowa shine shugaban su yake to kaga kenan malik ya fi domin shi abu ne wanda ake kukunta shi ga wanda ya mallaki mutane da dama yace asani abu hujja ta biyu kauluhu fadin Allah da yake cewa walahul mulku yawma yunfakhu bis Allah ce gare shi mulki yake ranar da za a yi busa a cikin ƙaho an ga wani aya ta fassara maliku yawmiddin maliki yawmiddin Allah shi ne malik a wannan yini waye sarkin a wannan yinin da za a yi busa a cikin ƙaho ne Allah kafi kenan wannan aya ta fassara wacce an gane ko to kun ga wannan shi ma fassara ce cewa aya ce ta fassara aya wannan ba wani iskali a ciki ma'anan maliki ya tabbata kuma madan malik ya tabbata an gane Allah ya aka gaga idan waɗannan suka kafa hujja da cewa Allah ya ce walahul mulku yawma yunfaku fi suri kaman an mulki cewa mulki gari ke gina kaga wannan ayata fassara mulki haka nan su ma dan suna iya fassara da cewa inda Allah yake cewa qulillahumma malikal mulki to mulkin gaba daya mallaka ce ta Allah kaga shi ne sai ce to maliki yafi dan haka duk waɗannan hanya ce ta wasa kwakwalwa an gane wannan kusa na akwai abu muhimmi da ya kamata mu sani a nan duk lokacin da aka kafa hujja da aya wannan ayar ba ta zamantowa hujja a kan wannan fassara da aka yi sai fa idan an samu manzan Allah ya kawo ta a matsayin fassara ta wannan aya da a ce a rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara kaza ya fassara da wannan to kaga sai a ce wannan aya ita ce fassara ta wannan abin da sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa a'datu li ibadiy salihin ma la aynun ra'at wa uzunin udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ke ta ubin shi ito wa la ta'lamu nafsun ma ya lahum min qurrati kaga wannan da an kawo wannan an samu fassara ga wannan ingantacciya kamar da Allah ke cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta Ta aka hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara salatul wusta da cewa salatul asr to kaga duk wanda yace salatul asr ita ce salatul wusta kaga yana da hujja wanda yace salatul zuhur ita ce salatul wusta kuma bai rasa hujja da yake kawowa ya kawo hujja da aya ko ya kawo hujja da hadisi amma wanda ya fi inganci shine wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin cewa fassara ce ga wannan to wannan shine abin dogaro an gane ko kamar da yace sura idana siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yace al maghdubi alaihim al yahud ad-dalluna an-nasara kaga an samu sana daga manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin cewa wannan ayar fassararta shine abu kaza kamar hadisin Uqbah bin Amir yace tabbata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu huwa ala al-minbar wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil kalfi ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu to kaga irin waɗannan su ne fassara da su ake kafa hujja ingantacciya to amma duk inda za ka kawo aya a fassara aya da wata aya yana iya yiwa ya zama daidai yana iya yiwa zama ba daidai ba yana iya yiwa wanda ke jayayya ya kawo wata aya shi ma daban sai a duba a ga wanne ne ya yafi amma ba a ce ba kada'an tun da ya kawo aya shi kenan ya kawo fasara ta wannan na fata fahimci wannan amma da a ce hadisi ne ya kawo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara maliki yawmiddin da cewa yawma yau mulku yawma yunfakhu fi sur gana an samu fassara amma wannan duka wasa kwakwalwa ce kowa na kawo nasu ya kawo nashi su kawo nasu waɗannan su kawo waɗannan su waɗannan su tafi da nasu ra'ayi waɗancan ma su tafi da nasu ra'ayi an gane ko wanda muka kawo bambanci tsakanin alhamdu da la ilaha illallah to haka ne irin waɗannan suke irin su suna da yawa za mu ta cin karo da su to amma dai ma'auni shi ne duk inda aka kawo hujja to mu lura in an ce fassara an kafa hujja da wata aya to mu lura mu ji cewa shin haƙiƙa ayan nan manzon Allah ne ya ce ita ke akan wannan abin take magana ko ba kaka idan aka aka aka idan aka samu hadisi ya ce lalle ayan nan akan haka take magana to shi an gama magana mun riga mun samu dogara amma ba hadisi bane hujja ce ya kawo ya fassara wata aya da wata aya ba wai daga manzan Allah bane kaga kenan sai a tsaya ya kawo hujjarsa shi ma wani ya kawo tasa wanda ya maka ka dafa ganin karfin hujjarsa sai ka dauka wallahu alam wannan kenan sai ya ce eh, na uku ko gato as-salis annaha la taqtadi hazfan ba ta buƙatar hazzabi wani abu ba ba ta buƙatar takdiri shi yake nufi da la taqtadi hazfan walokura in kake maliki yau din to la ta kadiran ba ka kaddara komai maliki middin din ne sarkin ginin sakamako amma in kace maliki to ya kama na taqdiri guda biyu can da suka gabata an bukuman cewa akwai maliki maji yau din akwai malikul amri yau din an gane ko to wannan kenan sanan duka babu iskali a ce maliki yawmin din mamallakin yinin ba shi mallakin yinin ba haka idan mallaki ni komai da komai na yinin nashi ne da zuwan yinin da al'amarin da zai gudana a wannan yinin da komai duka nashi ne na san kace mamallakin yawmin dini ya inganta ba dole sai ka kaddara ba bukata sai ka kaddara cewa maliku maji'i yawmin dini ba bukata maliki yawmin dini shi ya mallaki yaran kiyama kuma bai ce kiyama ranar addini kawai ya mallaka ba dan ka ce na mallaki gida kaza wannan gida nawa ka ce mallaka ta ce kar bai nuna shi kadai gidan da ka mallaka kenan a duniya ba ana magana akan wannan gida ta ce mallaka ta ce kaga bai hana ce a ga wani gida wancan gida fa da yake samarot da kai shi ma na wani a ce to za ka ce gidan samarot da haka ne kuma daga wannan ba ba haka ne kaga ba ba wani iskali to haka nan an ce Allah ta'ala maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako bai hana kuma a ce ne mamallakin duniya ba an gane ko kuma yanda bai hana a ce kana da gida a samarot kana da gida a gaban nama yace eh, wannan shi ne don haka ka gane ya ce takdirin nan ba lalle ba ne shi ya kawo wancan takdirin an gane amma ba wai dole ba ne wai ayar ba ta ruwa sai da a a'a ta ma fi gangamewa a ce maliki yau mai ta fi a ce maliki maji'i yau mai an taƙaita mata ma'ana ko a ce maliki al'amri yau mai an taƙaita mata ma'ana amma a batta maliki yau mai din mamallakin ranar sakamakon duk wani abu da ke da alaƙa da wannan yini to ya shiga cikin wannan ma'ana an gane ko yace eh wasalisu annaha la takdi hasban wal ukhra taqdihi bi anna takdiraha malik al amri wa malik mabi yawm al din kamar ya kawo a can sama an gane amma kun ga lata lazuma ba lalle bane yace wal hazfu ala khilaf al asl hazfi kuma alafilafil khilaf wannan kaida ce ta malaman tafsiri da malaman hau duk ma'anar da za ta tafi ba tare da an yi hazafi ba ko an yi takdiri ta fi inganci akan ma'anar da ba ta ginuwa sai an yi takdiri an gane wannan ko ya ce wa amma eh, wa jama'a fa idafatu maliki ila din fa hiya ala tariqatil ittisa amma ƙira'ar jama'a idafan da aka yi cewa maliki din mamallaki sarkin yinin kiyama yace alal ittisa'i isa ga yalwatawa wa ujriya zarfu majra eh, mujra al maf'ul bihi yace aka gudanar da zarf magudanar maf'ulun bihi domin azarfa lokaci shine zarf amma da ko kamar ka ce zuwanka ranar alhamis daga ranar alhamis shine zamana zuwanka zai auku a wannan yini haka nan maliki yau mai din mamallakin yinin alkiyama a gudun sa tunda yini zarfi ne to kaga sai dai a ce mai mulki a wannan yini wanda mulkin zai gudana a wannan yini والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين معنى سركي تكين رانا القيامة كما كان أنقول بأسيلة بقى shi mala ya ce wacce saboda takadiri ba sai to gashi da shi bai takadiri domin ya ce malik ay al malik fi din wannan fi din shi da takadiri shi ne azafa da yake magana akai a dazu waya juza an yakuna al ma'ana malikil umuri kaga sake goma malikil umuri ta da ba ya ce malikil umuri to nan ma ya ce ya juza an kuna malikil umuri din fa yakunu fihi hazfun sai zama akwai hazafi ruwiyatul qira'atani fil hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a rawaito kirawoyin biyu duka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mene wa qad uriya malik bi wujuhin kathira illa annaha shadza an karanta da fuskoki ewa amma dukkan su shadza ne ya kawo su da yawa akwai maliki hadda maliki din da ƙarin yawo muka je tafsirin ƙudubi da zamu gansu dewa ya ka kawo su za ka dukkan su sha zane. maliki din da maliki din su ne suka inganta sai alhalatu sa'a qafa'idatu samina ko qa'ida ta takwas arrahmanu da arrahim maliki duk sifatu ne arrahmanu sifa arrahimi maliki duk sifa ne na illahi alhamdu lillahi rabbil alamina siffarsa shine ar-rahmani kuma siffarsa ar-rahim siffarsa maliki yace fa in kila kaifa jarra maliki wa maliki sifatan lil ma'rifa kace to ya aka gudanar da maliki da maliki siffa ne ga ma'rifa amma dukkan su menene mausufin su ne mausufin su Allahu alhamdulillahi a tun daga nan suka samu kasarorinsu saboda allahi mausufi majururin da ka idan mausufi ya zo da haraka to irin wannan harakar ita siffa ke zuwa da ita arrajulu dawilu ra'aytu ar-rajula dawila marartu bir-rajuli dawili kaga wannan take siffa don haka wannan siffa ne dukkan su siffofi ne na lillahi Allahu ma'arifa ne saboda anwa'ul ma'arifa akwai alam alam shine suna wanda aka sa shi ga abu kaga Allah shine babban Allah alamun alal al mabudi bi haqq shine Allahu. to da ga Allahu alam ne ma'rifa ne sannan maliki kaga na kira ne tunda maliki kun ga ba alam bane ismul fa'il ne sannan yana daukan abin da ke arrafa shi shine al ko a arrafa shi da al ko a arrafa shi da idafa amma mu sani idafa ba kowace idafa take arrafa ba sai idafa ila ma'rifa idafa ila na kira ba ta ta'arifi ko idafa ila mubham abinda yake ba wani kayyadadde ba ne an gane ko mudafa idafa ila zarfi da sauransu kaga duk wannan ba ta ayyana yace to idan ka ce da aka maliki ya zama sifatul lil ma'rifa wa idafatu ismil fa'il ghairi mahdha idafar ismul fa'il ba tsantsar idafa bace tsantsar idafa ita ke arrafawa yace fal jawabu annaha takunu ghairi mahdha idza kana bi ma'na al hali aw al istiqbali yace ismul idafa ila ismul fa'il ba ta zamantowa mahabba ta zamanto tsantsa sai idan an ta kasance mudafatun ila al-hali istiqbal amma hadha fa huwa mustamirrun da'iman yace wannan shi ko mustamirrun da'iman ne daga fa idafatuhu mahabba da haka gurin sa idafati din ma'rifa ce ba ba matsala sai idafanta ila Allah saboda zamantowa ta ma'rifa bari mu yi na tara sai mu tsaya a kai tunda na goma na da yawa sai mu bashi Allah kai mu sarki ne zuwa sai mu tashi akan na goma alfa'idatu tasi'a yawmuddin ko me yace a gurin ku ya ce yawmuddin kawai cewa huwa yawmul qiyama okay to haka na zaci ni ma haka yake wannan ma na zaci gurin ku ya kawai yawmuddin yawmuddin din shine fassarar sa huwa yawmul qiyama wa yasluhu huna fi ma'na al-hisabi wal jaza'i wal qahri an gane ko addini a nan yana zuwa da ma'anar hisab maliki yawmin din bi ma'ana maliki yawmin hisab haka nan maliki yawmin din maliki yawmin jaza'i da haka addini yana ɗaukar ma'anar aljaza da alhisab da shi ne tursasawa an gane ko ranar ne ranar tursasawa babu wanda ya isa ya abu sai Allah fa wai ma zai la yu'azibu azabahu ahadun wala yutiqu wasaqahu ahad ba mai tirsasawa ba mai umarni ba mai sawa ayi dole yanda yake so haka zai gudana sai Allah shine sifatuwar Allah da alqahiru yace wa minhu inna lamadinuna an gane ko haka nan inna lamadinun wanda yake cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu innaka laminal musabbiqin idza mitna wa kunna turaban a inna madinu, ya ce yanzu a inna al musaddiqin wani ya ce yanzu ya ce yana da wani aboki a cikin aljanna yake ba da labari ya ce abokin nan yana cewa da shi eh, a inna al musaddiqin yanzu kai kana daga cikin masu gaskata cewa a idza mitna wa kunna turaban wa man inna la madinu cewa idan mun mutu mun zama kasusuwa da ƙasa yanzu kana daga cikin masu gaskata cewa inna la madinuna kaga madinuna jam'i ne 'La madinu madini shi kuma ismul maf'ul ne na dana an gane ko dana adanahu yadinuhu yadinuhu shine dinai aka danahu yadinuhu fa huwa da'inun shi kuma wanda aka washi ne madinu wa inna la madinuna ay inna la majziyuna aka fasara shi cewa inna la majziyuna mu wadanda za a yi masakamako ne kuma mu wadanda za a yi mahisabi ne sai kike da shi hal antum muttali'un fa dala fara'ahu fi sawa'il jahim aka ce kuna hangawa kana lekawa yace da leka sai ya yo shi a tsakiyar wutar da daga nan ne gane girman ni'imar da Allah masa sai yake cewa qala tallahi in kitta la wallahi ka kusa ka halakar da ni shine ne na da yurdi ya halaka yace walaula ni'matu rabbi da kuntu min da ba dan ni'imar da Allah ya mun ba zaunar da ni a addini da kenan yanzu ne wannan tare da kai a cikin wutan jahim Allah ya mana tsari mahalli shahid shine da madinuna zamu tsaya na Allah ya kai mu zamu goya sati mai zuwa zamu tashi fa'ida ta goma ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi yasa ce iyyaka fil mawdi'ain har zuwa ƙarshen abin da ya kawo na fa'idoji na wannan sura wannan ya shiga surar da ke gaba alhamdulillahi rabbil alamin akwai rasuwa da aka sanar da ni da safan nan ta ɗaya daga cikin mahaifi ɗaya daga cikin ɗan uwa shine malam zayyana nufawa ko cewa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa kuma za a yi jana'iza ta karfe tara ya aka yi samu sarari da halarci jana'iza za a yi can kusa da jama'atu nasarar islam a anguwar binanci ne ko alkanci alkanci yawa haka ga alhaji malami yari kuma yanzu aka samu rasuwar mahaifinsa shi an sa lokacin jana'iza shi mata ba suka sa lokaci guda subhanallah alhaji malami aminin professor mansur kore shi suna tare shi ma kwana ina jin bai fi kwana uku bai ce min suna wa mako da mahaifiyar tasa ita ma Allah ya mata rasuwa Allah